على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم فصل الكتاب إيه. مناقشة مناقشة متن حديث الافتراق وتتتوناوا كم متن hadisin iftirak ina so mu tattauna wai hadisin ya inganta ko bai inganta ba ne allazina da'anu fi hadisi iftirak al'umma awradu shubahan kathira hmm. wa'annan da suka yi suka game da hadisin nan na iftirak al'umma din nan sun gangaro da shubuhohi masu yawa e taradu biha ala sihhatil hadis da suka gitta sun gitta da ita ga ingancin hadisin suna ganin ga abin da ya sanya hadisin bai inganta ba wa mimma awradahu ba'dhum ala hadha al-hadith daga cikin abinda da wasu suka gitto na shubha ga wannan hadisi da'awahum anna anna ummat islam ummatu marhuma kun ji wani irin da'awa da suka yi hmm. wato da'awar wai al'ummar musulunci ba al'umma ce wacce an rahama Allah ya mata rahama fa kaifa takhtalifu ikhtilafu al-yahud wa an-nasara ya ya za a yi al'ummar da Allah ya mata rahama ta yi sabani irin da nasara ويكون فيها هذا العدد الذي زاد على كرك اليهود والنصارى الأمة الأمة شيء مرهومة tunda al'umma ce wacce Allah ya barahama yaya za su yi sabani irin sabanin Yahudawa da Nasara cewa istalafatul yahud ala ihda wa sab'ina firqa wa taftariqu nasara ila sintain wa sab'ina firqa Yahudawa sun kaskashi 71 Nasara sun kaskashi 72 al'umma annabi da aka yi marhama zai yi ta kaskashi saba'in da uku irin saɓanin yahudawa da nasara wannan shi yana daga cikin shugabansu ويكون فيها هذا العدد الذي زاد على فرق اليهود والنصارى sai zama to a cikin ta akwai wannan adadi wanda adadin ya karu akan ainihin rabuwa wato kungiyar yahudawa da nasara hmm. da ainihin da da ƙari daya an samu firqatun wahida qult gani na mu hasaba inda uku ma to ina rahaman da Allah ya mana kenan jizba in Allah ya mana rahama to ya za a yi muka saba inda uku har mu kunna tarama da yahudawa yawa qultu sai na ce Wani shaykh al-allama muhammad salih al-usaymin rahimahullah eh, ga malamin nan al-allama muhammad salih al-usaymin Allah ya masa rahama yana da magana mai tsada mai muhimmanci na'am mumti'un lil wanda yake mumti'un lil wato mai gaya kyau ya kai gaya wajen kyawu a jabu fi an haza su'a. wanda ya ba da amsa a cikin sa game da wannan tambaya din wa abana fi alhaq kuma yayi bayanin gaskiya dalla dalla a cikin sa wattaba fi sabilil mu'minin kuma ya bi hanyar mu'mini akan wannan al'amari na'am wa azala fihi al-ishkal rahimahullah kuma ya kusar da mushkila a cikin sa Allah ya masa rahama shi shi kusaimi ya kusar da mushkila ya bada jawabi jawabi salafiya an gane wanda ya warware wannan shubha din cikin sauki wa hadha nassu ga nassun maganar Sheikh Usaimin Allah ya masa rahama qala rahimahullah ya faɗa Allah ya masa rahama bal alal aks kai akan akasi hadha hadith mutabiqu lima fi sahihayn wannan hadisin ya dace da abin da ke cikin Bukhari da Muslim daga annabi sallallahu alaihi wa sallam. annahu qala lalle ya ce tattabi'unna sanana man kana qablakum lalle za ku bi hanyoyin wanda suka zo gabaninku azwal kubza bil kubza daidai da daidai ba bambanci za ku bi hanyoyin wanda suka zo gabanin ku kan kan kan hmm. za ku kaga annabi ya ce za ku bi hanyoyin wanda suka zo gabanin ku yahudawa da nasara hmm. za ku bi hanyoyin su kan kan kan sun samu sabani cikin aljini har suka su saba'in da wani abu kuma za ku yi haka kan kan kan ba bambanci lam hatta idza dakalu bihura dab har ma in suka shiga cikin ramin damo da kaltu ya ku shiga wato duk wani irin haɗari da suka shiga ciki sai kun shiga cikin wannan hadarin A gani kaga manzon Allah sallallahu alaihi wanda ya fi kowa sanin cewa al'ummar musulmi ummatun marhuma ne shi ya faɗi wannan magana kuma hadisin nan yana cikin gayan inganci na'am qalu al-yahud wal nasara kace ya rasulullah su wane ne man kana qablana wanda zamu bi hanyar su hmm. shin kana nufin yahudawa da nasara qala faman to in ba su ba su waye in ba su ba su waye za ku hanyar su